A yayin da daminar shekarar bana ta kawo ƙarshe Gunduma dogon dutse an samu ƙarancin abincin dabbobi da kashi talatin cikin 100. Kamar yadda daraktan da ke kula da ma'aikatar sha'anin kiwo na gundumar dogon dutse Abdulsalam Kazagawo ya bayyana. Game da cawa, cawa lalle in ka hita cikin daji zaka gani akwai cawa. Inda cawa ta kyau ita ce cikin gonaki, gonaki wanda aka noma da wanda aka bari hutu, wannan akwai cawa sosai. inda damana da ta huce a lokacin da ruwa ya tsaya muga cawa ta kwarai birbirwa tana hitowa da karangiya wani wuri wannan abu ne na kwarai amma inda babu cawa shine hilayen kiyo inda ya kamata a ce na adda cawa na babu cawa ba komi sai garmani sai hakako amma mun gane cewa kuma itace suna na suna da kunne na kwarai a cikin gonaki wanda dalili da shi bisa shi za su samu su unhwana to yanzu game da sakamako na game da abin da ya shahi abincin bisashe mu ya bamu wajen ton 254,840 shi muka samu bana wanda ya babbanta da na bara abin ya karu bisa ga na bara bisa shanmu da agare mu idan mun ka maida su kamar ibt wani eh, lisahi ne wanda bature ya hiddo wanda ake caba akuya da rago da shanu duka sai a hido lisahin su muna da wajen 244 suna bukata a tsawon shekara 415 na cawa muna da dubu ɗari biyu da hamsin da hudu kenan abin da za mu ɗan mu cika shi ne wajen dubu ɗari da sittin da ɗaya wannan ke sa cewa kenan bukatunmu na cawa ba su da cika ba muna da sittin da ɗaya bisa ɗari. wani matakai ya kamata a ɗauka don tunkara wannan matsala mun ga cewa a wannan tahiya da muke kiwo yana da kyawu a ba kiwo na gari da na gewayen gari mahimmanci sosai kenan dalili da haka nan kan da gwamnati ya saba da abokan hulɗa shi su taimaka ma mutane su taimaka ma makiyaya da dusa da kuli-kuli muna jin ko wannan gami bai kamata ba a ce an kasa bayan haka nan yanzu kuma ga ya an fara hudi na bisashe hudi wannan yana sa lahiyar dabba ta tabbata dalili da haka nan muna kiran mutane da babban murya kowa ya kokari ya kai bisashen shi wajen masu hudi idan suka biyo garin su amma bisashe hudi wannan za ya tabbatar muna lahiyar bisashe a cikin gundumar ta dogon dutse